cikin sanarwar da ya fitar kwamandan rundunar garrison na hedikwatar sojan najeriya major general james miam ya ce abin da ya faru a ƙarshen mako a zuba da kenan abuja sojoji ne za su kai harsasai da makamai zuwa kaduna inda suka ci karo da 'yan shi'a suna tattaki kuma sun tara hanya ba bisa ka'ida ba Eh, General Miyam ya ce ba kawai 'yan shi'ar sun tare hanya ba bisa ka'ida ba ne, amma har sun yi yunkurin karɓar makamai daga motocin soji, kana suka farfasa gilasan motocin faran hula da ma na sojojin. Ya ce 'yan shi'ar sun yi ta jifan sojoji da duwatsu da ma sauran abubuwa masu haɗarin gaske, wannan yasa sojojin suka buɗe wuta don kare kansu. kuma ƙarin wasu dakaru daga bataliya ta ɗari da biyu da abin ya faru a ƙarƙashin ikonsu su ma sun rugo inda suka kawo musu ɗauki Eh, sanarwar ta ce cikin wannan yamutsi 'yan shiya uku sun rasa rayukansu kana sojoji biyu sun samu raunuka to ko su 'yan shi'ar me za su ce akan wannan zargi malam ibrahim musa shine kakakin 'yan shi'ar a najeriya mu yau tsawon shekaru arba'in ba a san mu da amfani da makami domin cimma manufofi na addini ba don haka ba da za a yi wani da rana tsaka yanzu ya ce mana wai mu muna yin amfani da makami na biyu kuma su jama'an zubaɗin ai su shaidu ne ai akwai bidiyo clips na abubuwan da suka faru na uku kuma shine cewa wato ya za a yi umara makami a takin soja ya kai wa soja hari ai kaga wannan ma ba zai yiwu ba ya kamata a in soja ce an kai mishi hari to sai a ce kuma da makami ne aka kai mishi hari amma ba da za a yi al'ummar mu sun taso tun daga sileja har sun zo zuba kilomitoci ba su tara hanya ba su komai ba sai ku zo ku ce wai sun tara hanya kuma lalle sun auka mana ne lokacin ma muna addu'an cewa za mu tuke wannan muzahara din kashe gari a ci gaba sannan suka zo suka buɗe ta don haka wannan magana da suka yi gaskiya cin gizo ne kawai a halin yanzu dai an ƙara ɗaukar matakan tsaro a hanyoyin da suka shigo ko fita daga Abuja. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.